واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله يومنا يمشن laraba sha biyu ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da sha uku ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2022 Allah ya sake hada ma wannan masallaci ne albarka na juma'a da ke nan old mina garage cikin garin suleja karamar hukumar suleja a jihar major nigeria domin daura daga inda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi karatun da ya gabata mun ji ta tagabun yau insha Allah za mu ji sura da take biye mata ita ce suratu Fala Allah ya taimake mu ya sa mu dace na'am Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بارك الله فيك wannan sura yan uwa masu albarka ana ta da ita suratul talaq an tire sunan surar daga masdarin fi'ilinta da ya zo na tsallakatumul nisa'a a ayata ta farko suratu talaq yar madina ce ma'ana a madina ka saukar da ita ita ce sura ta goma sha uku da ta sauka a surori guda ashirin da hudu suka sauka a madina ita ce ta casa'in da tara a asalin saukar alkur'ani a yanzu a jerin surorin alkur'ani daga sama a musafin da yake hannunmu ita ce sura ta sittin da biyar tana da ayoyi goma sha biyu ko goma sha uku suratul talaq tana da alaƙa da surar da ta gabace ta da kuma surar da za ta biyo bayanta ita ce suratu tahrim wadda ta gabata ta kuma ita ce suratu tagabu in kun tuna jiya mun ji Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga ƴaƴayenku ko daga matayenku da ƴaƴayenku akwai makiya gare ku to sai Allah ya dauki gabar al-azwaj din su matan kamar Allah ya sanar da ni ya sanar da kai cewa a cikin iyalan nan matayenka da za ka zauna da su ko matarka da za ka zauna da ita sai ka yi haƙuri kware da gaske in ba haka ba to ga abin da zai biyo baya shine saki shine ma'anan a tsala. da aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa a aikin hajjin bankwana da yi yayi ta yin na wasiya jinjina wasiya ga mutane game da iyalansu cewa a yi haƙuri da mata ita mace da ka ganta an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙari kuma na sama wanda shi fitan ƙwarewa hmm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ka zauna da ita lafiya to akwai wannan tankwara a tare da in kuma ba haka baka ce sai ta miƙe ita ba ta miƙe sai dai ka karya ta ya rasu me karya sai ta sai dai ka sake ta da haka in gidanka ana zaune lafiya matanka ba sa tayar maka da hankali ko matarka ba sa tayar ma da hankali ka gode wa Allah kuma ba dabara ka san ba dabara ka bace ba hikimar ka bace ba wai tsoron ka ake bi ba mace sai Allah da yi ita ce take da ɗabi'a sai ta ce kai an dade gidan nan ba ya tashi hankali bai sai an yi shi Allah ya sa kuna gani, to karka da ka ta ka yi haƙuri da aka yi ta san bayan ƙasan yaji nan da ka shigo gida ka ji sana cewa yaron nan ba ya ci abincin nan bai ce komai bayan yanzu a ce da ni ya yi yaji Ta ka ci ko kana tsoki ka daina yi tsoki kar ka yi tsoki rana ka haƙura don kai ta yi o kana ka ta yi Allah ya sa kun gani suratul talaq babban abin da suke koyarwa kamar yadda Sheikh bakar Mahmud Gumi a cikin tafsirin na Raddul Azhan ya faɗa yace wa mawdu'a har ra'isi bayanu talaqi wal raj'a wa ma yata'allaqu bihima min ar-raj'ati wan nafaqati war radaa babban abin da sura take karantarwa bayani akan saki afwan yace wal idda da kuma idda da abin da yake da alaka da su minan nafaka ko minan raja'a na daga komi wan nafaka da ciyar da matar da aka saka warraba da kuma shayarwa idan matar da ka saka ko da auren ta yi mutu da mijinta tana da ciki ta haihu ya za a yi wajen shayar da yara abin da aka haifa shi ne abin da sura za ta yi bayani a kansa Allah ma ya raba mu da sakin gaba daya an gane bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza sallaqatumun nisa in kun tashi sakin mata nan da aka ce sallaqatum kun saka amma ana nufin in za ku saka an gane fa salliquhunna to ku sake su li'iddatihinna bisa iddarsu wa ahsul idda kuma ku kididdige wannan iddar tasu wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutihin kada ku fitar da su daga gidajensu dakunan su wala yakhrujna su ma kuma kar su dau mayafi su fice su ce ba ni da gidan uba ne illa ayyatina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha wadda take miya. wa tilka hududullah ku sani waɗannan dokoki ne na Allah iyakoki ne na Allah subhanahu wataala kar ku yadda ku ketara su amma ku sani wa man yata'adda hududallah wanda duk ya ƙetare iyakar Allah faqad zalama nafsa to haƙiƙa ya zalunci kansa la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra baka sani ba kai da kai saki sai kace matar ta fita ta tafi gidan ubanta ai ba ita ta kawo kanta gidanka haka ne ko ba haka bane ba motoci kasa aka je aka dauko ta ba to ka dauki motoci a mayar musu da yasu ai kuna gane ba daidai bane ka sa motoci an dauko yar mutane an kawo ta gidanka sannan ran da za ta koma kuma ka ce tafi gidan ubanki kuna gane wannan maganar sai ka ɗauke ta a motoci ka je ka kai ta inda ka yi gayya aka kawo ta kai gayya a mayar da ita ba a so za a yi saki ko za a rabuwar aure a rabu dutse hannun riga wannan ba ɗabi'a a bace ta kirki ma ba na musulmi an gane la ta dubi ba ka sani ba la'alla Allah ya yuhdithu da zalika amra bayan ka kore ta tsiya tsiya kuma ka ji a duniyar nan ba mu tambaye ta ba Allah ya farar da wani abu bayan nan yan wa masu albarka a wannan aya akwai gabbai ko gabobi da ya kamata mu tsaya mu kalle su gaba ta farko Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisa ya kai wannan annabi in kun tashi sakin mata shin nan da aka ce tallaqtum aka kawo shi a cikin jam'i ana nufin tafkhim ne min amri rasulillah girmama manzo Allah yake yi kamar ranar so an ce da in zaka saki mata ko ko a'a ana nufin da shi da al'ummarsa to magana mafi inganci ana nufin shi da al'ummarsa wato da kai da aka aiko da kai da sako da manzanci da al'ummarka in kun tashi sakin aure to ga yadda za ku wannan gaba ta farko ke gaba ta biyu shin manza Allah su salama ya taba sakin matansa ya taba sakin matarsa ko wata mata daga cikin mata ayansa ko kuma waɗannan da yake tare da su maganganu ne da malamai sun tattauna a kansu magana mafi inganci ya taɓa yin saki ya taɓa yin saki kuma ba sau ɗaya ba ma akwai matar da manzo Allah so sallallahu ya auro ta da aka kawo ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tambayi tsofaffin matan gidan ma'ana wanda suke gidan a zaune sun riga ta zuwa gidan sai ta tambaye su da Allah manzan Allah ran da ya shiga ɗakin matarsa lokaci na farkon me yake so ta yi masa sai suka ce ai abin da yake so da ya shigo ɗakin ki ki ce a a'udhu billahi minka to na gode na gode shi ke annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga ɗakin ta da murna da abin da sai ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya toro shi sai ce ilhaqi bi ahlik faqad usti bi azim yace to tafi gida kin nemi tsari da mai girman da yan an nemi tsari da shi yana tsaro ina tsara mutum saboda haka ki koma gida sai ya tafi bai ma tare da ita ba to kun ga yayi take to kenan inda zamu ce akwai contemplating akwai sabani tsakanin malamai din shine kamar yadda zamu zuwa mu ji a suratul tahrim sura da je wannan sura kai tsaye shin matansa da yake gidansa suke gidansa ya taba saka su ko bai taba saka su ba to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai sake su an fahimta ya ce bai sake su ba amma waɗansu malamai suka ce ya sake su wallahu a'lam to wannan gaba ta biyu to gaba ta uku kuma sai ce fa talliquhunna li'iddatihinna ku sake su bisa iddarsu me ake nufi da idda abin da ake nufi da idda idan mutum zai saki matarsa to ya sake ta a ɗayan halaye guda biyu hali na farko tsarkin da bai sadu da ita ba a cikinsa ma'ana ta yi al'ada ta yi tsarki bai sadu da ita ba ta sake yin al'ada ta yi tsarki to daga nan sai isa ka in ba haka ba sai hali na biyu ya a isake ta idan ciki ya bayyana a tare da ita tana da ciki to sai isake ta saboda ne dama abin da ake kaucewa ita ce matsalar ciki din idan akwai ciki an san da shi shi kenan to me yasa aka ce a tsarkin su ko a iddar su ta yi tsarki daya saboda mata da yawa har yanzu suna yin kuskure ba ta ta ga wannan watan ba ta ga al'ada ba tana da aure sai ta ɗauka ciki ya same ta cikin wata ɗaya to ba wata ɗaya ba ne wata da biyu da haka sai ka ja ne maka lissafi ai matarka za ta zo ka a september sai ta zo ta haife maka a july ko a august saboda ne ta ba da miscalculation kuma mata da yawa suna da wannan issue da haka zanda ba shiga jini ba watan da ba shiga jini ba to cikin ba same ya shiga ba wancan watan ya shiga an fahimta wancan watan shine ya shiga saboda haka yanzu cikin wata biyu ne wata biyu ba dan kaɗan to shine ya zama alaka kwana arba'in da manzo Allah yake ba ina fatan mun gane to wannan idan ta yi tsarki ba a ga jini ba a ta ga jini ta yi tsarki ba ka sadu da ita ba ta sake ganin jini to lallai da wahalan akwai ciki to sai ka tafiye ta to kaga idan akwai cikin wannan jinin da mata gani ba to a jini na biyu in ta ga jini to lallai ya karfafa babu ciki in ta ga jini na biyu bayan saki lallai ya daga karfafa ba ne ba ciki in an ga jini a na uku wata na uku to wannan ya karfafa cewa babu ciki saboda haka ta gama iddanta an fahimta to don haka wannan shine idda da Allah ya umarci maza su auri abin nan su saki matayensu don an samu ciki shi nan idda ta zama doguwa ita haka ga ciki kuma fa to idda ta zama doguwa sai da ta yi amma kana da dama ka dawo da ita an gane yace wa ahsul idda ku kididdige idda ku da kuka yi saki ku gididdige ita da aka saka ta gididdige in tana da hankalin gididdigewa in ba haka ba to waliyanta ta gididdige saboda ne aka ce a gididdige idda saboda kada a samu runtu an gane ko kai ka zo ka ce tun da yanzu ka ji lallai ta gama jini Allah ya kace fa kuma duniya ba da kake so kace ai jinin ta bai kare ba sai al'ada ba ba ta gama idda ba sai a ce a ai an gama da kai ta yi jini uku an gama an fahimta sai a ƙididdige to kuma saboda akwai hukunce-hukunce da suke da alaƙa da wannan ɗin abu na farko kai ɓangaren wanda kai saki an ba ka step ne saboda ka samu dama ka dawo da matar ɓangare na farko kenan ɓangare na biyu akwai nauye-nauye da suke kanka akan matar da ka saka cinta shanta suturarta lafiyarta wajen zamanta duk wani abu wanke goma da goma biyar ba ran da ka saki matarka ba zancen ta shiga cikin fata girki ran da duk ka ba ta cefa ne ta shiga cikin kadawa da ita Allah ya sa kun fahimta in ma kai za ka zama kuku ka zama kuku ka tafi ka je ka saura zane inda suke shiga cikin ka sa kayan girki inda suke fitowa suna kauri kana cewa wallahi kauri kake kina haka kana kawo da kai ka je kai ma kai ka kawo mata ta dauka ta ci wato kun gana da gabda kenan ku to bayan nan ita kuma abin da ya shafe ta wannan zaman da za ta yi babu namiji a tare da ita duk duniya ba wanda yake ta tashin hankali to ai maza a ƙididdige lokacin saboda ta samu mijin da bai aure ta ita mace in ta riga ta san ɗa namiji ba a shan ta zauna babu miji da haka ina kira ga waɗansu 'ya'ya da iyayensu ko sun girma suke suna son su yi aure sai ce wai yanzu kamar kin da zaki da miji ina ya zaka da me sai da babanka me zaka da miji ya hakuri ba da kai In in nace za ka yi ku kyale ku barta akwai wannan duniyar ta ba ku labarai masu yawa akwai matan da 'ya'yansu suka hana su su aure wai suna ta iyayensu kishi amma ba su iya tsare su kuma ga kula mazan banza ba to za ka in kace tana son za ta yi aure ku kyale ta kuma duk banta duk tsofanta ta ce za ta aure ku kyale ta kwanan nan ban sani ba ko kun ji wani abu da ya faru a kano wata mata yar shekara saba'in da shida tana irin abincin na ne. wani yana zuwa wajen ta cin abinci shi ma tsoho ne amma ya girme ta girme shi amma haka iji yana santa kuma ya aure ta da 'ya'yanta sun dan abin nan babbar yansu tace da su gidanku ba yana zuwa gidan ba suka ce yana zuwa to an hana shi ya aure ta an hana tunda tace tana son ya aure ta kuma yana zuwa gidan ta wai san me zai faru tsakanin a gare matan nan da aka yadda za a yi auren har ne kawo ta ji aka yi mata irin yadda yara suke yi su je a yi musu kwalliyar na a yi musu tenti haka ta je aka yi mata ta sa rigar nono breziya aka yi mata gyaran jiki ta yi kilif da aka zo ɗan jarida yake hira da ita ta ce wallahi ta so take mata aiki ai sako ne ko ba ku gane ba eh. ku kyale in suka ce za ku yi ku kyale karfe to babanka ya yi kishi a ta yana raye kuma kai sai ka gaji kishin to da aka mu dena in ta ce tana bukata a kyale kuma duk tsofanta Allah ya ganar da mu to a kididdige wannan idda saboda in mace ta riga ta san ɗan namiji tana da matsala ta rabu ta yi taka tsantsa an gane to sannan Allah subhanahu wataala jinjina cewa kar a fitar da su daga gidaje ma'ana zaka ba su wurin zama yayin wa ahli sunna mu ji tsoron Allah wajen kiyaye harkar abin da ya shafi saki kamar yadda muke kokarin kiyaye sallah muke kokarin kiyaye azumi muke kokarin kiyaye hajji muke kokarin kiyaye zakka kai muke kokarin ma kiyaye kanta kalmar shahada haka yake kamata ne wannan kokarin Allah ya yi muku albarka ya ku ahlus sunna duk abin da kuke yi al'umma tana dauka tana yi kun yarda da wannan ko kuke yarda ba da da muka zo muna karanta Qur'ani da tajwidi shi ake da mu Yahudawa amma yau nema ake ma a fi ganyen bishiya a sama rangwada kun fahimta muka zo muna sallama biyu hannu na dama akan na hagu akan kirji yanzu duk za a yi sai mu ne kawai muke yi Allah ya sa kuna ganewa Allah ya sa albarka al'amari ku jagoranci al'umma kar ku zamanto mabarnata kakan zama mabarnaci da ƙin yin abin da ya kamata ka yi to ballantana kuma ka yi kiciyar abin da ya kamata ka yi barna yi kenan kuma ka aiwatar da ɓarna to sannan ne yasa aka ce ai wannan abin abu wannan matakai inna Allah abin da yasa aka ce abu waɗannan matakai wa masu albarka ba wani abu bane saboda Allah baya son sake mm. baya so a yi sakin in ka ga saki ya faru to ya zama lallai ilalla abu kuma na biyu za ka zo wannan matar abin da ta yi maka in wani sababi ya sa za ka sake ta to gabanin bin waɗannan matakan yanzu aka sababin ya wuce idan wani haushi ta bata yanzu haka a wannan jinkirin da aka samu za ta sami dama ta tuba ta baka haƙuri kai kuma ka haƙura to kaga ba amma kai ga sakin ba Allah ya sa mun fahimta to sannan Allah subhanahu wataala yace su ma kar su fita ku kar ku fitar da su su ma kar su fita sai in sun zo da wata alfasha bayyananniya nan istisna'i ne istishna din mutasil ne wato in sun zo da wani abu wanda zai sa a fitar da su daga gidajen misali mutum ya rabu da matarsa Allah ya sauke sai take kawo masa maza gidansa ya bari kaga ba zai bari ba to ya ce to a ke ba a nan gidan ba tafi gidanku ko kuma ya sake ta ina da waɗansu matan kullum ana dambe ana tashin hankali to ya a ba gidana ba ko kuma a'a ya rabu da ita tana gidan amma kuma ya ga tana ƙoƙarin koyawa matan da suke gidan mummunan ɗabi'a irin taka su zama ji 'yan tawaye gaba ɗaya ita ba an sake ta ba su yi mutuwar yawa kaka to sai ta ban yadda ba in ta zo da alfasha bayyananniya Wanda za ta sa za ta haifar da matsala a inda take a zauna, to sai a ce ta fita daga gidan sai ta koma gaban iyayenta domin ta je ta idda ta a an gane to da haka wannan din abu ne wanda ya kamata a sa ido a kansa to sannan sai Allah ya ce waɗannan iyakoki ne na Allah kar wanda ya tsallake su wanda ya tsallake ya zalunci kansa abin da ya sa aka hana don gudun abin da zai faru daga baya da kai da ita kuna iya samun kanku a duniya kuna jin ba namiji in ba ita ba mace in ba ita ba kuma ga an riga an gaza hakuri an rabu to da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da hadisin malamai sun yi magana a kansa abu halali ila Allah talaq mafi in abu wanda yake halal ne zuwa ga Allah ma'ana abinda Allah ya fiki a cikin abubuwan da suke halal ne shine saki baya so to shi hadisin kamar yadda na faɗa malamai sun yi magana a kan wasu na ganin ba ingantacce ba ne wasu na ganin ingantacce ne magana mafi inganci idan ka bi sanadansa za ka samu ba zai rasa kaiwa darajar alhassan ba hadisi ne mai kyau amma waɗansu malamai sun inganta shi waɗansu malamai sun ce ba ingantacce ba ne hadisi ne mursal kuma sun faɗi dalilansu amma ka haɗa hanyoyin to zai tashi daga matsayin الضعف إلى الحسن طب ودواناني حديث الحسن أي الحديث الحسن هو ما رواه الثقة خفيف الضبط أمن تتكين يريدوك أما إنا درون الحدى ما رواه الثقة خفيف الضبط عن مثله متصل السند غير بعيد ولا شار كيني حديث بأمن تتكين يريدوك أما حدث كما دروني inda haddasa tana da ƙarfi ta zama hadisi sahihi ke to amma haddasa tana da rauni kuma daga mutum irinsa amintacce amma mai raunin hadda kuma sanadin tun daga kansa har inda kan waɗanda suke abin nan haka da yake amma babu illa qadiha kuma bai saba waɗansu hadisai ingantattu da suke zuwa a ba su wannan za a kafe ta aiki da shi to hadisi hasan iri biyu ne ai akwai alhassanu li Shi ne wannan da muka yi bayani a kansa akwai alhassanu ligairi shi kuma alhassan ligairi huwa alhadisu ta kasar turuquhu shi hadisi shi ne ko hasan ligairihi ne hadisi mai rauni amma ya zo ta hanyoyi da yawa ya zo ta wannan hanyar ya zo ta wannan hanyar ya zo ta wannan hanyar ya zo ta wancan hanyar hanyoyin sun yawa ta ce ta wanka ji gangami da labari ita shi daga rauni yanjabir sai dan yi karfi sai ya zama hasan to shi wannan hadisin iya abin da zaka iya kiransa kenan kace hadisi ne hasan an gane ku saboda haka ba a son saki Allah ya gane da mu na ma Allah ya ku بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا نعم الله يتفى إذا بلغنا أجلهن إذا ما تندعك سكاتك كي أجلنسو ku فأمسكوهن بمعروف سوكوريك سيدة كوتا bi أو ko ku rabu da su da kyautatawa. abin da ake nufi idan mutum ya saki matarsa ana lissafin idda to in sun kusa gama iddar in kana son ka dawo da matarka to ka dawo da ita amma ka rike ta da kyautatawa in ka san za ka rike ta da kyautatawa in ka san in ka dawo da ita ma cutar da ita kawai za ka yi sake sakinta za ka yi to ka kyale ta daga wannan iddar ta kama karka dawo da ita kamar yadda Allah muka ji a suratul baqara yayi bayani akan wannan saboda haka in ka san in ka dawo da ita zaka rike ta da kyautata to ka dawo da ita in ba haka ba to ka kyale ta ta gama iddar wa zawai adalin minkum kuma yayin saki ku shaidar da mutane guda biyu masu adalci daga cikin ku ko kuma wa shahada ta lillah waɗanda aka kawo ku shaidar ku yi shaidar nan dan Allah yace ku tsayar da shaidar dan Allah ma'ana ku yi dan Allah kada ka kalli wannan da aka saka yar uwarka ce karka kalli wannan da ya saki dan uwanka ne a'a Allah za ka kalla kamar yadda kuka wuce a sura ta suratul nisa Allah yace in mawadaci ne in talaka ne wanda za ka kalla shine Allah a wajen shaida karka kalli komai ina fatan mun fahimta saboda haka Allah ce ku yi shaida din dan Allah wannan kuma sai fito mana da wani abu saki da za ka yi sai ka kawo shaidu dalai guda biyu in babu shaidu dalai guda biyu to sai ka kawo mutane da yawa ba kawai a ah, to dan Allah kai wa mutane adalci lokacin da zaka aure ta ka gayyato mutane kuma kawai sai sai wani ya ya wallahi an rabu da ita yanzu kai musu adalci ka shaidar da shi ka aure ta amma baka shaidar da shi ka sake ta ba Za ka wani malami yake cewa idan kana so sakin ka yi baka sakin bid'a ba duk mutanen da ka gayyato wajen daurin auren matar ka sai ka gayyato su wajen sakin ka kafin ka sake ta in kana so ka sake ta ita wani kan hanya an ka sake sanarwa yana kan hanya wani na kan hanyar zai an gane ku Allah ya sauki wa aqimu shahadata lillah ba so ba san aikaci Allah yake washidu zawai adil minkum wa aqimu shahadata lillah zalikum yu'abu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wancananku shine abin da ake yin wa'azi da shi ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira wa mai Laha wanda duk ya ji tsoron Allah wajen tsare dokokin saki Allah Allahu makaraja zai sanya masa mafita bayan ya yi sakin Wayar yarzuquhu min haifu la tafi kuma zai arzurta shi ta inda baya zato wa mai ya tawakkal Allah wanda duk ya dogara ga Allah fa huwa to Allah ya isa masa inna Allah baligu amri lallai Allah mai isar da al'amarinsa ne duk abin da ya tsara sai ya zartar da shi sadai da alallahu li kulli shay'in qadara lallai Allah ya sanya iyaka da gwargwado ga kowanne abu da abin da kaga yana existing yana yi ne bisa abin da Allah subhanahu ya dora Yan uwa masu albarka nan ayar ko da ta yi magana ne a kan saki to ana ko ta kaida usuliyya ta usulul tafsir alibratu ibratu bi umumil lafz la bi sabab ana izina ne da faɗin kalmar da aka faɗa lafazin abin da aka faɗa ba wai sababin faɗar ba kawai da hakan nan ba wai a wajen saki ne kawai ka ji tsoron Allah Allah zai sanya maka mafita ba duk abin da ka ji tsoron Allah kansa wallahi sai ya sa maka mafita Allah ya sa kun gane duk inda ka samu kanka a cikin kunci sai ka ji tsoron Allah a cikin wannan kuncin Allah zai baka mafita duk abin da ita so maka sai ka dogara ga Allah wallahi Allah ta ya isar maka to da haka karka ɗauka sai a saki kawai a koma menene haka ne in dai ka ji tsoron Allah in dai ka dogara ga Allah sai Allah ya baka mafita kuma sai ya arzuta ka ta inda baka ba an fahimta Allah ya ba mu ikon dogaro da kai na ma Allah ya ce wallahi ya isma min al-mahib min نسائكم إن ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا بارك الله فيك وكأن أين يوم أمس البركة sun yi magana ne akan bayan an saki mace to ya za a yaƙi diddige inda sata an gane ku mm. sai wallahi ya isna min al-mahir min nisa'iku waɗanda suka ɗebe ƙauna daga idda daga al'ada daga haila daga cikin matayenku inir tabtum in kun yi kokonto a cikin harkar idda su ko jinin nasu fa hunna, thalathatu ashhur to idda su wata uku ne bayan an sake su haka mm. sake su in ba sa jini to sai fi wata uku su wane ne ya isa min al-mahir su ne a as su tisin matan da sun ɗebi shekaru da yawa ma'ana mace in ta haura shekara 45 47 hamsin to ba lalle ne ka ringa al'ada ba to don haka in an sake ta irin wannan lokacin za ka iya yin al'ada za ka iya zama tuwa ba ta ne to kawai abin da za a yi mata hukunci talatata ashhur wata uku hmm. haka nan matan da ba su yin al'adar kwata-kwata saboda karan kankanta ko kuma sun riga sun wuce wannan stage akwai in al'ada za ta ɗauke wa mace saboda girma za ta fara sai ta ga wato akwai zuwa da zai yi mai yawa tana kwana hudu kwana biyar sai ta yi kwana goma sha biyar jini yana zuba a tare da ita karta damu zai ɗauke ne zai zai zuwa ne kwata-kwata ana wanko komai na jikinta ne kawai ya fita an fahimta to sai zo kuma sai ke wata biyu uku hudu biyar da kai al'ada ba kuma sannan sai ka sake ganin al'ada wata sakan shekara to malamai suka ce matar da aka saka tana irin wannan yanayin to har sai ta gama al'ada da jini in dai tana ganin irin wannan sai wata biyu uku ba ta abin nan ba ba za a yi lissafi da watanni ba yanzu sai a ai tana yin wata biyu uku ba ta gani ba sai a to da ya gani jini ɗaya kenan sai a lissafa shi to kaga wata sai ta shekara kaza ke da tana yi wani fa ba a so a rabin to bayan nan akwai matar da a wani specific lokaci ba ta al'ada kamar macen da take shayarwa akwai matan da suna shayarwa ba su al'ada mm. to waɗannan ne hukuncinsu waɗansu malamai sai suka ce sai ta gama shayarwa ta yi jini uku ta ga ku jikinka ya gaya ma don za ka ba ta ci za ka ba ta sha za ka ba ta sutura za ka ba ta lafiya za ka kula da ɗanka to bayan ta gama sannan za a zo kuma fara lissafin jini sai zan da ta fara jini wafadu ba a so a ba a so amma su malamai suka ce a in ya sake ta sai a lissafa wata uku ai ta zama cikin allafi wallahi ya islami na mahizu ai a wannan lokacin ta ɗeba ƙauna ga biran yin al'ada kawai ta san ba ta yi ba za ta yi ba to kuma ni ma zuciya ta tafi karkata zuwa ga wannan gaskiya wata uku saboda kada a shiga haƙƙin ita matar da yawa an gane saboda waɗansu mutanen zukatansu babu tausayi a cikin mutum mai fadar zai saki mata ba kai kasa ya sake ta ba bai shawara da kai sanda ya sake ta ba wai kuma wai shi ne ɗan autan maza wai ba za ta yi aure ba in ka aure ta yi rinka gaba da in kun zo masallaci ku haɗa sau sai kauci wai ga guri kun yana liman ya goyo sai nan gurin don ka zaka zan su ziyara sau wai ka auren masa mata to ya kan shi sake ta dan mutum ya saki mace sai ce ba za aure ta ba sai ta zauna haka shi kadai ne dan auren maza duk sauran maza ta ne haramun ne su aure ta kuma kana son ta me yasa baka rike kayanka ba Allah ya tawai an gane to dan haka Allah subhanahu wataala sai yi bayanin waɗannan yake wallahi lam yahidna haka nan waɗanda ba sa yin al'ada wa ulatul ahmali ma'abota ciki kuma wanda suna da ciki bayan an sake su ajaluhunna ayyadana hamlahun tasu iddar shine su haife cikin nasu ina sakinta yanzu sai ta haihu yanzu an gama sai dai in shiga cikin bane bayan yana so ba zan ta haihu bai gama jinin jiki ba zan iya dawo da ke a an gama da kai ka sa ko wata matar in aka ce an kace ta yanzu jini bai balle mata to in tana da ciki ina ballewa igiyar aurenka ta tsinki yanzu idan akwai ragowar igiya da za ka iya aurata sai dai ka shiga cikin manema ta yi salatin naka shi kenan in ba ta naka ba kana gani wani ya ɗauki jama'a mu ringa hakuri da matanmu Allah ya ba mu iko Allah ya ce wa mai yattaqillaha wanda duk ya ji tsoron Allah ya ji lahu min amrihi yusra zai sanya masa sauki a cikin al'amarin sai duniya bata dame ka komai sai ka ringa ganin sa cikin sauki zalika amrullahi anzalahu ilaykum wannan umarnin Allah ne ko al'amarin Allah ne da ya saukar zuwa gare ku wa mai yattaqillaha wanda duk ya ji tsoron Allah sai ya ake zai kankare masa kurakuransa da zurbansa wa yu'zim lahu ajara kuma za a yi masa bugu da ƙari Allah ya girmama masa lada abin da za ka yi ka dogara ga Allah mm. duk abin da ya same ka ka dogara ga Allah ka ji tsoron Allah Allah sai ya maka wannan to nan kuma an gaya mana fa'idar takawa ɗin, irin amfanin da za a samu irin gajiyar da za a ci dalilin takawa Allah ya sa maka sauki a cikin al'amarinka sannan kuma ainihin kyauta yafe maka zunubanka kuma ya girmama maka lada ya baka lada mai yawa na'am Allah ya ce askiluhun min haitu sakantum min wujidikum wala tudarruhun لتضيقوا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا نعم الله يتأكلوهن من حيث سكنتم matan nan naku da kuka sake su to ku saukar ku zaunar da su ta inda kuke zaune a gidanka za ta zaune inda take ɗakinta nan za ka bata min wujidiku daga samun ku yalwarku wala tudarruhunna kar ku ƙuntata musu ta bangaren cutarwa litudayyiqu alaihin saboda ku ƙuntata akan su har su jigara masu bar gida ka da yin abin da za ka ce to tun da kin kiki zauna sai dai ki bar gidan nan alhali kai ne ka tsananta mata ka kyale ta inda take jiya matar ka kuke jin daɗi kuke zan kuke daɗi da ita to yau ma da matar ka ba ka sake ta dan Allah ku ci gaba da wannan mu'amala alkhairin baya yayi tasiri akan akan sharrin gaba kun gane maganar na alkhairin jiya da Allah batincin yau ya ci albarkacin alkhairin jiya Ah dan Allah ba mu da wannan ɗabi'a yanzu tun da aka fara azumin nan ban da yau yaushe kai sama biya gidanka ta makara ba ta gama da wuri ba tun da aka fara azumi ba mu ji kanka ba kwana goma sha ɗaya ba mu ji kanka ka ce ta makara ba sai yau don ta makara yanzu makarar yau ba za ta dilme a cikin kwanakin can da kullum tana yakan lokaci ba bai kamata ka wannan tunanin ba to shi kenan kuma sai ka yi sabari to duk abin da matarka sai maka kasake ta abin da sai maka na alkhairi a baya inda za ka yi tunani ba zai ka fike ta sai ka haƙura kuma ka yi nan wai kai waye kai da za ka ce wai ni za a yi wa kaza to kaiwa duk wanda kan san an ce shi wane ne ba a isa yi masa kaza ba an yi masa in ba ka sani ba koma har a ma zamanin gargajiya koma ka jim tarihin ba wajen gwarzo matarsa ce ta raina sai ce ke wai ni kika raina sai ce to kaiwa <laughs> sai ne da za ki ga waye kashe gari bayan ya zo ya zaman ta da ya tashi da hanti can irin wajen azahar din nan sai ce a shela yana neman kowa a kofar gidansa kafin ka ce mai kowa ya zo a ranar na haka aka tsaya bai tashi fitowa ba sai can wani lokaci suka fito tare da ita izo na bai ce da kowa a eh ba bai ce da kowa a'a ba suka daɗe nan zaune sannan ya ware kafafunsa aka gurin rufe ita ce ya tafi gida suka koma shi da matarsa bai ce da kowa komai ba kuma ba wanda ya bar gurin ana ta tsaye sai da suka shiga gida sai ce kin gani sai ta ce me biki ga abin da yake gani ba ta ce ta me na gani biki ga inda mutane suka yi tsaye ba ta ce a ah. ta ce in ka isa zai kan musu irin yadda kake zuwa waje na, ka gani ta ce kama ka za su suna ka asiri gaskiya ta bada ko ba gaskiya ta bada ba to yanzu kai a wajen matar ka har kana wani ni to kai wa babu zauna da ita lafiya Allah ya halicce ka ya halicce ta ba za ka samu nutsuwa ba sai da ita matsalar kai ne kake da nutsuwa zuwa gare ta abin da ya kamata ku lura kenan fa ala ramma ina jin mutane da yawa fahimci wannan ayar ومن آياته أن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تبرنا. كان ذاك هالسنة نحو ألا ليسكن وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها نعم وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها فحملت حملا خفيفا فمرت به بارك الله فيك shi kansa annabi adam din ita liyas liyaskuna ilayya da haka abin da ya kamata mu sani mu ne ba muke nutsuwa zuwa gare su ba su suke nutsuwa zuwa gare mu to abin da kai kake da nutsuwa zuwa gare shi kuma shi zaka ta gafara ta gama da kai ita ta ganka kawai bukatar ta biya ba sai kai mata komai ba da haka akwai aya a cikin sura ta wadda suratul nisa da ita Allah ya fara sanishin mata da suka yi zina cewa idan suka yi zina aka tabbata sun yi zina to daga wannan ranar ko ma'aikinsu kan sake gani fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila mm. punishment ne da mace in ta yi zina sai a kama ta sai a kai ta cikin gida can ƙurya ko muryar mahaifinta ba za ta sake ji har sai ta mutu ko kuma Allah ya kawo mata mafita saboda ita mace tana da ƙarfin sha'awa da Allah ya yi mata ƙarfin sha'awa to sai ba ta hanyoyi da yawa da suke dissolving wannan sha'awar ta in ta ganka in ta yi magana da kai in ta zauna kusa da kai in kun tattauna shi kenan to kai ne idan ka zo ba abin nan in ka su to ya za ka yi wallahi akwai mutanen da suke zuwa su ringa goge jikinsu a jikin bango har sai sun wa al'aura su rauni saboda sha'awa ko kuna fahimta to kai ne in sha'awa ta motsa maka baka da nutsuwa sai ka ji kuma yanzu wannan to kai da kake da wannan ishu din kuma kai ne kake daga kara Allah ya gane da mu to Allah yake ku zaunar da su a inda kuka zauna daga samun ku wala tudarruhunna sayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin in matan da suka saka sun kasance ma abota ciki fa ku alaihin hatta yad'ana hamlahun to ku ciyar a kansu ma'ana ku ci da su har sai sun sauke cikin nasu ma'ana sai sun haife shi da aka ce ku ciyar da su ba ana nufin ka kawo mata kura abinci bane ba ba yawa da ruwa in an ci an sha za a buƙaci wanka za a buƙaci tsugulo za a buƙaci yar alewa yar gyada ɗan biskit yar chocolate ɗan lemo duk za a buƙata. yar kaza kazan nan ma sai ka ciyo ka kawo shi ne ma'anin an fiko alaihin na ai shi lafazin al'infa lafazi ne am ya haɗa komai na fakaci an gane ku ya ce wa in arzana lakum bayan sun haihu in sun yadda fa in arzana lakum in sun yadda za su shayar muku da 'ya'yan fa'atu hunna ujura hunna to ku ba su ladansu a yi jinga duk wata nawa za ka ta to yi tun da ta gama ta haihu ai idda ka ta gama yanzu dan ba lalle ne ta shayar da shi ba kai kuma dole ne ka shayar da shi to da wannan nonon za ka ba shi ta yi maganin kama kenan da kake haƙuri da ita da kana jin tana da ciki sai ka ce to na dawo da ki ba an huta ba in ya so ka in za ka yi tsayar ka bari sai ta yaye maka sannan ka bindiga ta tafi Allah ya tawai yace wa in ta'asartum in kun kasa fahimtar juna ta sa abin a haka ne kuwa a wa atamiru bainakum bi ma'ruf ku yi shawara a tsakaninku ku yi ritin agreement ku kai wata yarjejeniya bi ma'ruf da abin da shari'a ta yarda da shi kada ita matar ta kunda ta mijin ai tana tare da mijin ba huce haushi za a yi ba shi dan ita albarkacin danki kar ki zo kin san mijinki ba zai iya baki abin da kike nema ba kike sai ya baki wannan abin kar ki manta da kina gidansa kyauta za ki shayar da shi matsalar yanzu ana so ne a punishing nasa hukunta shi ne ake yi ko ba ku gane ba yanzu mijin ake hukunta to kanke kuma ke zai tsananta a ci albarkacin haihuwa wa ta miru bai na kuma maro wa in ta'asartum in kun kasa fahimtar juna shi ya matsa hannu ke kuma kin nema da yawa ko abin da ibakin ba zai iya isar ki ba fasatur bi'u lahu ukhra to sai wata matar ta zo ta shayar da shi idan ne nemo wanda za ta shayar masa da danta da dansa an gane li yunfiq zu sa'atin min sa'ati ma'abocin yalwa daga cikin ya ciyar daga yalwar da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kuntata masa arzikinsa falyunfiq mimma atahu Allah to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma Allah baya ɗora wa kowace rai sai abin da ya hore mata sayaj'alu Allah ba'da usri yusra da sannu Allah zai sanya yalwa bayan kunci bayan kuna cikin yanayi mara daɗi Allah zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali na Allah yake wa قرية عتت عن أمر ربها ورسله فعاتبناها حسابا فعاتبناها حسابا شديدا وعذبناها فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله, أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله na'am Allah ya ce wa min ƙaryatin da yawa daga cikin alqariyu atat an amri rabbiha da suka yi tsaurin hanci ga biran bin umarnin ubangijinsu wa rusulihi da zakadunsa fa ha hisaban shadida sai muka yi musu bincike bincike mai tsanani wa azabnaha azaban nukra muka azabtar da su azaba a bar kyama hmm. fa zaqat wa bala amriha waɗannan alƙaryu da suka saba wa umarnin ubangiji sai suka ɗanɗani mugunyar al'amarinsu wa kana akibatu amriha husra ƙarshen al'amarin nasu ya zamanto asara ne da nadama da cizon yatsa da dana sani A Allahu lahum azaban shadida Allah ya tasala musu azaba mai tsanani fattaqullaha ya ulil albab da haka ya kuma abota hankali ku ji tsoron Allah in yana sa muku dokoki ku dinga tsarewa kad anzalallahu ilaikum zikra lalle Allah ya saukar muku da wa'azi da tunasarwa ya saukar muku da alqur'ani da bayani da ake nuna muku abin da yake daidai abin da iya da shi to ku kokari ku riko da shi na'am Allah ya ce rasulan rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu hmm. liyukhrijal ladina آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا نعم الله يكي رسولا أنبتن نن دي سوكر مكو وعدن نن ونجا كاداني يتلو عليكم آيات الله da yake jera karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin waɗanda suke masu bayyanar da hukunce-hukunce li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai daga cikin dufai zuwa haske wa mai yu'min billah wanda duk ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma yi aiki na ƙwarai yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi gidajen aljannatai wanda koramu na gudana karkashin su khalidina fiha abada suna ababen ƙaddarawa da wama a gidan aljanna nan har abada kada a Allahu lahu rizqa lalle Allah ya kyautata arzikin wannan mutum wanda ya shiga aljanna Allah ka sa muna ciki na'am Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahum ma yatanazzalu al-amru bainahum يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نعم إن شاء الله الذي خلق سبع سماوات Allah wannan da ya halitta samai guda bakwai wa min al-ardi mithlahun kuma daga ƙasa ma kwatankwacin su ma'ana ƙasashe ƙasa guda bakwai ya tanazzalu al-amru bainahun Allah ina saukar da al'amari a tsakanin su ma'ana duk abin da ka gani sama tsakanin sama da ƙasa to Allah ya saukar da shi mm. an gane ku me yasa yake wannan li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan ku san cewa Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye da komai da ilimi ma'ana iliminsa ya kewaye komai saboda haka ku yi taka tsantsan wajen bin waɗannan dokoki wa masu albarka dokoki ne da da ana tsare su da shi kansa sakin zai yi karanci kuma da rayuwar al'umma za ta yi albarka da ba a ringa samun yara suna ragaita ba kamar 'ya'yan Allah ba ni ko 'ya'yan da aka zubo su daga sama ko suka tsaga kafa suka fito kamar ba su da iyaye Allah ya gane da mu ya dora ma kan daidai ko kuma alhamdulillah anan za mu kwana na to anan za mu kwana insha Allah in Allah kai mu gobe sai mu ji suratul tahrim da izinin Allah da fata abin da muka faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana akwai sanarwa guda biyu da za a yi a guda daidai akwai taimakon marayu da ake yi wanda kungiya ta shirya za ta taimaka musu kuma wanda an saba duk shekara wanda ranar juma da ta gabatar liman ya gabatar da bayani a nan masallaci kuma a nan karatu ma an ɗanyi maganar lokuta daban-daban to ga account number da za a iya saka wanda zai su iya saka taimakonsu ga account number wanda za su iya sakawa ta wannan account suna account ɗin net account bankin polaris ne account number ɗin ɗaya ɗaya hudu sifili ɗaya uku takwas biyu bakwai shida zan maimaita ɗaya ɗaya hudu sifili ɗaya uku takwas biyu bakwai shida wato 1140 1382 76 ko ka ce double one four zero one three eight two double six ko ka ce one one haushin ka ne ke <laughs> an gane ku ka ce 1140138276 to wannan kuma shi ne foreman inda ake fada irin waɗannan duk waɗancan da muka faɗa yan gane ku eh. ta Allah ya ganar da mu to sai abin da na biyu sanarwa ce kamar mu ce mara daɗi amma mun karɓe takaddara daga Allah subhanahu wa ta'ala akwai sakataren majalisar agaji organizing sakatare na jihar kano mustapha sa'ad da allah ya masa rasuwa sun tafi wajen harkar da'awa a yau din nan suka yi hatsari akan hanya to muna roƙon allah ya ji kansu su uku ne kuma daga bayan ce su biyar ne an sake sabon biyu sun sake mutuwa a cikin wanda suka yi raunuka miyagu bayan wannan lokacin amma shi yana cikin na farko da suka mutu da muna roƙon Allah Allah ya ji kan bayan Allah wannan mutumin wanda ya san shi lallai zai san an samu wani katon gini sai dai shi Allah subhanahu wataala addinin sa baya tsayawa saboda rasa wani amma ba da haka ba sai a ce gibi ne da zai wahalar cikewa to amma muna roƙon Allah subhanahu wataala inda bai taba tsayar da addinin sa ba dalilin rashin wani to kar addinin sa ya tsaya dalilin wannan sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya bashi ladansa Allah ya karbi kokarinsa Allah ya karbi shahadarsa Allah ya riskar da shi da shuhada'u Allah subhanahu ta'ala ya kyautata bayansa iyalansa da ya mutu ya bari Allah ya karbe su Allah ya rike su Allah ya rungume su Allah ya dauki nauyin rayuwarsu Allah muna roƙonka Allah duk inda mutuwa ta dace mu Allah ka sa sami kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai akwai marasa lafiya da ba su da lafiya muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya kamar shugaba kamar mando kamar Allah rama ko da shi Allah rama ya samu sauki ga daraktan agaji duk mutane da yawa ba su da lafiya to muna roƙon Allah duk Allah ya ba mu lafiya Allah ya hora lafiyar mu wajen yi masa da'a Allah iganmu da lafiyar da ya ba ma inda yake son ya gamu kar ibabu ikon ganinmu da lafiyar da ya ba ma inda baya son ya gamu Allah ka yalwata mu ka yalwata mu ka yalwata mu Allah ka ba mu arziki na taimakon addini ka ba mu wadata ta taimakon al'umma Allah muna roƙonka abin da yake hannun mu. ya zamanto mai amfani ne ga addininka da bayinka Allah ka ba mu ikon amincewa da abin da yake hannunka fiye da abin da yake hannunmu Allah ka ba mu ikon amincewa da abin da yake hannunka fiye da abin da yake hannunmu Allah ka ba mu ikon amincewa da abin da yake hannunka fiye da abin da yake hannunmu Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته